barka kowa haka masu kallon mu yau na zo muku ba dai wani abu da na zo da shi ba dai tambaya nake so ne yi a kan bidiyoyi na na yi bidiyoyi da dama to amma a yau ina son kowannen ku ya yi comment a cikin bidiyoyin da na yi wanne ne ya fi birge ku in kuka duba ku yi comment kowa ya faɗa abin da yake kowa ya faɗa abin da ya birge shi a bidiyon sannan kuma ina godiya ina da godiya ina da godiya na gode Allah ya saka na alheri kuma Allah ya bar zumunci sai dai akwai ɗan wata magana da zan yi a kan mata saboda bidiyoyi yawancin bidiyoyi na maza sun fi kallo a kan mata kuma ni wannan bidiyon musamman wannan bidiyon ya fi mahimmanci kan mata da kamata hauren 'yan matan yana da matuƙar muhimmanci a wajen ku saboda kuma ku nake yi akwai wanda suka san ji eh abubuwan da nake faɗa akwai wanda suka sani akwai kuma wanda sun sani da amma ba su amfani da shi to ban sani ba ko a na da kuke kallo ko akwai ɗan kalmomi haka da kuke ɗauka da ɗai kuna amfani da shi kuna fahimta kuna ganewa kuma kun yarda da shi mata ba ku kira sannan kuma wannan bidiyon yawancin bidiyon nan mata mata nake saboda mai saboda ni ma mace ce ba budurwa ba ba matan aure ba amma kuma fa mata ba na son ku bani kunya saboda wannan bidiyon don ku nake yi don kuma ku gyara jikinku ku gyara gidanku ku ji daɗin zaman aurenku ga ma'aurata kenan dalilin da yasa nake faɗakar da ku kenan to amma na ma ku mata ko ba ku gamsu ba ne ko menene matsala ni dai dai ba dai ban san matsala ba dai amma dai mata ba ku ɗauke shi da mahimmanci kan yadda maza suka ɗauke shi da mahimmanci ba kuma ya kamata a ce ku kuka ɗauke shi da mahimmanci fiye da maza ina da gaya muku ba zan kuma fasa ba zan fasa faɗakar da ku ba don allah don annabi don allah don annabi roƙon ku ke yi masoyana daga mazan har mata balantana ma mata magana ce ta zindin kan ku bari a bako a baya kan ku bari maza su ci galaba a kanmu da a ce sun ci galaba a kanmu gwara mu mu ci galaba a kansu saboda magana ce ta zindin